And we have to appreciate what the Nigerian health workers have done. But there is a lot more to do. Ministan wanda yake magana a karo na farko bayan amsar madafun iko da ganawa da dukkan sassan ma'aikatar lafiya ya ce hakika akwai jami'an lafiya musamman ma a yankunan karkara da ke faɗi tashin kula da majinyata. kuma suna buƙatar a ba su ƙwarin gwiwar yin hidima ga ƙasa. A nan ministan ya nuna damuwa cewa kimanin kashi casa'in cikin 100 ko mafiye na magunguna da sauran kayan jinya da ake amfani da su a Najeriya daga waje ake shigo da su. Da haka za a buɗe tsarin da za a rika samar da su a cikin gida. yadda kowace ƙasa take yin wasu da cikin magungunanta to mu ma ba wai sai an je wata ƙasa can nesa an kawo abin da zai kula da al'umma ba banda magani na zamani akwai traditional medicine namu wanda su ma zuwa a bincike su a ga amfanin da za su iya yi tunda ko ƙasashen turawa su ma suna amfani da herbal medicine amma sai an yi bincike a kai to wa'annan tsare-tsaren su za su ƙara haɓaka harkan sarrafa magunguna samun aiki wa matasanmu a ƙasanmu ba kawai na magani ba har da wasu abubuwa kamar kayan aiki a asibiti me zai sa gadon asibiti sai an je an so shi daga wata ƙasa bayan muna da wanda su haɗa shi a nan ƙasar nan. Dr. Fati ya yi alwashin bin duk hanyoyin shawo likitoci su daina tafiya yajin aiki don ceton marasa galihu. A haɗa kai domin a taimaka al'umma. Misali yanzu mace ta je aihuwa ta shiga naƙuda jini ya tsinke mata amma a ce ma'aikacin lafiya ce ba zai ganta ba ai kaga bai yi adalci ba wai domin shi ba a biya shi wani abu nashi ba wannan abin da za a biya shi za a iya biyan shi daga baya amma ai dole ya kula da ceton rai domin shi ne dalilin da yasa aka shiga aka lafiya to muna ga cewa ma'aikatan lafiya da likitocin da ingozomomin da nurses pharmacists da duka sassan sun fahimci wannan bukatan cewa ya kamata mu haɗa kai duk da akwai bambance-bambance amma kada bambance-bambancen mai ya ya taɓa rayuwar al'ummarmu Ministan ya gudanar da zaman ganawa da manema labaru da ƙaramin ministan lafiya Dr. Tunjiya Lausa, wanda ya mai da hankali kan amfani da adana bayanan majinyata a na'ura don sauƙaƙa ba da kulawa a ko'ina. It, becomes easy to start the process of data when we see patients, we see them, and then you can now begin to share data. Somebody that went to loot today Za mai da hankali wajen tara bayanan majinyaci don haka in ya shiga wannan asibiti a wannan gari to gobe in ya shiga asibiti a wani gari sai kawai a duba na'ura a ga bayanan don ci gaba da kulawa da shi cikin sauki. Ficewar kwararrun likitoci daga Najeriya zuwa ƙetare don samun albashi mai kyau na daga ƙalubalen kiwon lafiya a Najeriya, inda Minista Fate ya ce akwai ɓoyayyun kwararru a cikin gida da za a fito da su fili don mutane su rika amfana da su. Nasura da Malika ya Amurka daga Abuja, Najeriya.